wata kungiya mai rajin kare kudaden jama'a da kuma hana fasakaurin kudaden wajen safarar makamai da gudanar da ayyuka na ta'addanci ta gudanar da wani taro a birnin lagos tare da bayyana illar da ke tattare da safarar kudade ta hanyar da bai dace ba a wani taro da kungiyar mai suna kiyafa a Turanci ta gudanar a nan lagos ta bayyana illar da amfani da kudaden ke da shi wajen ayyukan ta'addanci a kasashe abinda kuma ta ce yana matukar karuwa a tsakanin al'ummar na afirka a jawabinsa wajen buɗe wannan taro shugaban wannan hukuma mr adama kulibali ya ce ayyukan da 'yan ta'adda ke yi shine na amfani da waɗannan kuɗaɗe wajen tada tarzoma lamarin da ke barazana ga nahiyar ta fuskar saka jari da sauran ayyukan raya ƙasa daga ƙasashen ƙetare a bangaren sa daraktan hulɗar jama'a timoti melaya ya ce akasarin tashin tashinan da ake fuskanta a nahiyar ta amfani da irin wayannan kudade ne na haramun akwai wani report da muka yi a shekara 2013 wannan report ya ba da ainihin hanyoyin da ake samun kuɗin da ake wannan mugun aikin da ake yi da shi a cikin report na za a gani cewa yawanci kuɗin da ake samu ake irin wannan yana fitowa ne daga kungiyoyi iri-iri mun ba da wayan nan report din saboda kasashe kamar Najeriya kasashe kamar wanda suke nan kusa Niger da sauransu za su samu ainihin information din nan su aiki da shi Mr. Abimbola Ade shugaban wani kamfani ne na hulɗa da jama'a da kuma 'yan jarida wanda ya bayyana makasudin wannan taro kamar haka. We are here to acquire knowledge for us to be able to do a particular job. Ya ce mun hallara ne a wannan waje domin karuwa da hanyoyin safara ko fataucin kuɗaɗe ta hanyoyi da dama da nufin magance illar da hakan ke haifarwa ga al'umma da kuma ƙasashen duniya da kowane irin darasi mahalarta wannan taro suka amfana da shi tambayar kenan da na yi wa wani mai yi wa ƙasa hidima da ya halarci taron bitar mai suna haruna muhammad eh gaskiya wannan maganan aka take don matasan ne ake so misali rayuwansu a ba su kuɗi a lallata rayuwansu mu kuma yanzu muna golden age kowa fa yanzu nan ko mutumin kauye yanzu ya san abu mai kyau da mara kyau sabili da haka wayannan kudaden magudan kudaden nan da suke kawo ma mutane waye a yi wasu abubuwa da shi din nan sun ce wai ka a ci biri kuma sun ce a sha romon biri me aka yi kenan to kun ga wayannan abubuwan asalin kudaden nan muka duba ina ne asalin su kafin ma yi amfani da su saboda wasu kuɗi ka amfani da shi gobe kiyama zai zama ma illa gare ka sabili da haka mun ji daɗi wayan ga taron da mutanen nan suka yi a ci gaba da yi haka insha Allah duk wanda ke so ya gurbace mana wannan kasan namu Najeriya Allah zai gurbace su ire-iren su kuma Allah sa sirrin su zai dinga dotonuwa har ila masha Allah yanzu dai a yanda zaɓe ke karatowa a Najeriya za a iya cewa kallo ya koma sama a yadda 'yan siyasa ke kaiwa da komowa da kudade na neman ƙuri'u su kuwa al'ummar ƙasa hankalinsu ya karkata ne wajen gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da lumana babangida daga lagos a nigeria.